متكئين عليها متقابلين suna kishingiɗe a kan waɗannan gadaje suna kallon juna da fuskokinsu babu wanda yake kallon ƙeyar wani